alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka a TV darasin mu yau shine yadda za a yi ka hana mutum ganin status ɗinka a WhatsApp ko kuma ma kai in baka son ganin nashi ya danganta da mu je ku ga yadda za a yi wannan aikin da farko za ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka kamar yadda aka saba da ka zo status ɗinka haka to gashi nan misali kana so ka yi status amma kuma akwai wanda baka so ya ga status ɗinka kana so ka yi misali kana da wani yaya kanne budurwa baka so ta gani amma dai tabbas kana so ka yi wannan status ɗin to yadda za ka yi shine kana shiga whatsapp ka? daga nan sama ga wani guri daga nan ta bangaren dama ta sama wannan three horizontal lines ɗin za ka shige su kamar haka kana shiga za ka nemo wanda settings da yake namu to gb whatsapp ne kaga ta gana ya nuno ma da yawa idan naka normal whatsapp ne ma settings kawai duk yanda settings yake za ka shige shi kamar haka to daga zaran ka shiga daga nan sama ga wani guri da aka rubuta account sai ka taba shi kamar haka kana taba account din nan za ka shiga privacy daga zaran ka shiga privacy to ga wani guri da aka rubuta status kamar yadda kuka sani akan status muke magana da aka shiga kamar haka to wannan rubutu na farko da aka ce my contact idan ka bashi aka haka yana nufin duk wani wanda kake da nambar shi a whatsapp kuke chatin da shi zai ga status ɗinka my contact kenan idan ka zo na biyu kuma my contact accepts to haka yana nufin shi kana shigan shi ma dai gwado maka nambobin sunayen mutane waɗanda kake da contact ɗinsu kuke chatting a whatsapp to ma'anan my contact except kana nufin duka wanda kake da contact ɗinsu su kalli status ɗinka amma except banda wanda ka zaɓa a nan yanzu misali a ce bani so bani so wannan su ga status ina na sama guda uku nan to zan tattaɓa haka kansu daga zaran na taɓa sai in taɓa wannan gud ina taɓa gud nan ka sani idan ka fita ba zai ba sai ka taba wannan don ɗin gashi nan daga nan ƙasa gashi nan sai ka taba shi haka don to kana taɓa don ɗin nan da ga anan gashi ya ce contact excluded three contact excluded yana nufin wannan mambobi guda uku mun excluding su ba za su ga status ɗinmu ba har sai in mun ga dama mun bude su to da yake mu ba so muke mu preventing su ba za mu dawo da shi yadda yake to wannan kuma na ƙarshen ƙasan shine only share with ma'ana iyakacin wanda ka tura masa yanzu misali let's say a ce ina son in yi status amma ma mutum ɗaya misali a ce budurwana babana kanina ko ma waye na shi ɗaya ne nake so ya ga wannan status ɗin to ma'anan shi only shi with ma'ana iya wanda ka tura masa ko wanda ka tura musu kuma ba wai lallai mutum ɗaya bane ko mutum nawa zaka iya makin ɗinsu daga nan shi ma kamar haka ka tura musu duk wanda kake so iya shi daga status ɗinka shine wannan na ƙarshen ƙasa amfanin shi kenan misali a ce wannan jabir shine kawai nake so ga status ina shi ma zan taɓa kamar haka taɓa good shi ma zan zo in taɓa wannan don ɗin to amma da yake mu ba gwadi ne za mu koma mu cire kuma yadda kuke gani mu mai da shi yadda yake to wannan shine yadda za ka yi ka rika amfani da status ɗinka wanda baka so ya gani ka excluding sa wanda kake so ka turawa ka yi only share with mun gode da kasancewa da mu da kuka yi sai mun haɗu a bidiyo na gaba